ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu mun gode assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci shahararren ɗan majalisar wakilai daga jihar jigawa wanda aka fi sani da sa 'yan majalisa farin ciki da walwala da jin daɗi yayin zaman majalisa wannan mahammad guda jika zaure, ya angwance ne da sabuwar amaryarsa 'yar ƙasar senegal an ɗaura auren ne huɗu ga watan yuni a inda aka ɗaura auren babu taron jama'a saboda halin da ake ciki a yanzu na covid-19 allah ya ba da zaman lafiya allah ya sanya alheri ɗan majalisar ya bayyana wa duniya cewa amfanin yare ka faɗa a fuskanta ba lallai sai yi magana da turanci ba arewa sabon tv mu gode ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.